yanzu dare ne na litinin 22 ga watan sha'abani hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da 1434 daidai da 30 ga watan jun shekara ta 2013 ci gaba da karatun littafin ilamul muwaƙa'in an rabbil alamin na shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakar al-ma'ruf bubin alƙayyim aljauziya Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi in ba manta ba malam ya fara mana zance dangane da mutumin da zai zama mai magana a madadin Allah wasu matakai da siffofi ya kamata ya taka kuma ya cika su malam dai ya bayyana mana cewa wajibi ne a samu ilimi da gaskiya da kyakkyawan tafarki da kyakkyawan sira sannan kuma bayyananka da ɓoyanka ya zama abu ne iri ɗaya kuma kar mutum ya ji tsoron zargin mai zargi ko ya sa tsoro da shayi dangane da faɗin gaskiya ya samu sakankan cewa a zuciyar shi cewa fa Allah maɗaukin sarki na tare da shi a kan wannan matsayi mafi ɗaukaka da hatta Allah maɗaukin sarki a kan wannan matsayi yake ya ɗora annaba a kan matsayin sannan kuma cikin matsayin na isar da saƙon Allah dangane da abin da Allah yake so ko kuma abin da Allah madaukin sarki baya so to bayan cewa annabi shine mutum na farko da ya fara wannan aiki to sannan sai sahabban shi mun gano wannan da kyau ko wannan matsayi ne mai daraja yau za mu tashi faslun wani faslin al-ashabu radiyallahu anhu za yi magana dangane da sahabban annabi Allah ya ƙara masa yarda Mala sun makama Thumma bil fatwa ba'adahu barakul barakul Islam, Mala sannan waɗanda suka tsayu don gane da kan al'amarin fatawa ga addinin Musulunci su ne albarkan Musulunci, wa isabatul iman da kuma gayyan na imani, wa askarul Qur'an, dakarun alƙur'ani. wa jundur rahman rundunar Allah mai rahama ula'ika ashabuhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan sahabban manzan Allah kenan aliyanul ummatu quluban wanda cikin bayi kaf Allah bai taɓa al'umman da suka kai sahabbai laushin zuciya ba in ka ware annabawa da manzanni wa a'maquha ilman kuma sun fi kowanne daga cikin al'umma zurfin ilimi wa ƙalluha ta kallufan sannan sun fi kowanne ƙarancin ɗorawa mutane nauyi wa ahsanuha bayanan sannan sun fi ɗaran kowaye iya bayani da zance wa asdaquha imanan kuma sun fi kowa daga cikin waɗanda ake kawowa gaskiyan imani wa ammuha nasihatan sannan sun ɗaran duk wanda za ka kawo irin gamammiyan nasihan da suke isarwa zuwa ga al'umma, wa ƙarabuha ilallahi wasilatan sannan sun fi kowa kusa da Allah maɗaukin sarki wa kanu baina muktirin minha wa muƙillin wa mutawassitin daga cikin sabai akwai wanda ya yawaita yana da fatoyi da ilimi mai yawa akwai wanda kuma ya karanta ɗan fatoyin nashi ‘yan kaɗan ne ‘yan ƙut akwai kuma wanda yake tsaka tsakiya shi yasa kuke jin malamai suke cewa za su bi alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai kun gane wannan da ku na daga cikin waɗannan abubuwan da malayen ambata babu wani a duniyan nan da za ka ɗauko shi kai ka faɗa da ka faɗa da shi da waɗannan bayan Allah babu shi kowa ne sabon manzan Allah Allah ya ƙara musu yarda ya ƙara amincewa da su ya mana arzikin bin tafarki da aiki da imani irin nasu to shi ne sai mala ya ce min as sahaba suwane ne waɗanda suka yawaita ruwaya da fatawa daga cikin sahabbai waɗanda su masu yawaitawa ne almukthiruna mala ce walladina hufizat anhumul fatwa min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda aka haddato fatoyi masu ɗimbin yawa daga wajensu daga cikin sahabbai mala ya ce mi'atun wa niyif wa thalathuna nafsan aƙalla ba a kasara ba wajen ɗari da talatin da wani abu ne ma baina rajulin wamra'atin tsakanin maza da mata wa kanal mukthiruna minhum sab'atun to cikin waɗanda suka zo da fatoyi da yawa sun kai ɗari da wani abu to wanda suka fi kowanne yawan fatawa mala ya ce guda bakwai ne umar ibn al-khattab sai ali ibn abi talibin ba fa yawan karatun hadisi ba me aka ce fatawa idan yawaita hadisi ne umar bai ciki ali bai ciki waɗanda suka yawaita hadisi su ne suwa abu horaira? abdullahi ɗan umar jabir anas abdullahi ɗan amr ɗan as aisha sai ibn abbas waɗannan sai ibn mas'ud su ne guda bakwai kuna fahimtar wannan da ke ku waɗannan sun fi kowa fokal alfi kadin naƙalu anil muhtari khairin mudar to su waɗannan sun fi kowa yawan fatawa ne me yasa umar ya fi kowa yawan fatawa saboda ya dade a mulki kun gano wannan da kyau ku? me yasa ali yake da fatawa ya shiga cikin gwamnatoci da yawa kuma ya aran gama da hawarijawa da yawa da rigingimu da yawa duk wanda ya yawaita fafa ta daga za a gama ganganin shi ya fi na kowa yawa ina fata bin gano wannan da kyau me yasa kake ganin malaman da suke karantarwa a masallaci an bi jin maganarsa sama da malaman zaure shi malamin zaure in ba ka jojen shi ba ina ruwan shi da kai kuma shi malamin masallaci da ruwanka ba ruwanka shi zai ruwan shi da kai wata an cikin karatu to za ka ji maganganun suna da yawa sai a ce kaga malam wani ba ruwan shi ba a jin maganar shi kaza kaza ai so da yake wazi da tafsi da watan azumi ina fata mun gano wannan da kyau da zai rika ya kwanukan shekara daga ko shi ma da an ji shi to ne sai yake cewa wa abdullahi bin mas'ud da abdullahi dan mas'ud wa aisha ummul mu'minin wa zaid bin thabit wa abdullahi bin abbas wa abdullahi bin umar to me yasa ibn mas'udin da aisha da zaid dan sabit da abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar su ma suke da fatoyi da yawa saboda su malamai ne sun zo da kujerar karantarwa kun gano wannan da kyau ku su malamai ne malaman masallaci ne da malaman majalisi ne su kuma suna shiga cikin dagan masu mulki dukansu ana fafata maganganu da su shi dai abdullahi dan abbas babban yaron umar ne kun gano wannan da kyau ku shi kuma abdullahi dan umar shi a gidan gwamnatin ma yake ita kuma Aisha kowa na zuwa wajenta neman fatawa saboda tushen maganin a ɗakin ta yake shi kuma zai ɗan sabit babban alaramma ne babban malami da shugaban kwamitin fatoyi ne shi kuma ɗan abba ɗan mas'ud tun a zamanin annabi ɗan gwagwarmaya ne shi kayan shi ɗan gwagwarmaya baya shuru duk inda aka yi auko sai magana Allah ya sa mu dace وقال Abu muhammad بن Hazmin. abu muhammad ibn hazmin zahiri ya ce wa yimkinu an yajma'u min fatwa kulli wahidin minhum ya ce zai yiwu a tattara fatawan kowane ɗaya daga cikinsu sifirun dahamun a rubuta mujalladi kamar wannan ƙatu an za a ware fatawan umar za a rubuta kamar wannan haka ali haka ibn mas'udin haka aisha haka abla ɗan umar haka abdullahi dan abbas haka zai dan thabit duka ya ce za a rubuta fatawa kadai zai kai girman wannan jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to yanzu misalin kana da fatawa me yasa ba za ka dauko na sabai kai ba kuna fahimtar wannan da kyau ko me yasa shi sa muka ce kawai za ka yi magana ka dauko nasu ka faɗa in ba ka da nasu kawai kai mutane shuru don kowa ma na da bakin magana ai to sai yake cewa wa jama'a abubakarin muhammadu bin musa bin yaqub bin amir al-mu'minin al-ma'amun akwai wani mai suna abubakar ɗan muhammad ɗan musa ɗan yaqub ɗan sarkin mumine ma'amun tattaba kunnin shi ne can sama ya tattara futiya abdullahi bin abbasin radiyallahu anhuma littafi ya rubuta na fatoyin abla ɗan abbas fi ishirina kitaban jiz'i jiz'i ishirin ya yi wa abubakarin muhammadul mazkur ahada immatul islam shi wannan abubakar ɗin wanda ya aikin tattar wancan fatoyi na ibnu abbasin ɗaya daga cikin malaman musulunci ne fil ilmi wal hadis wajen karantar da ilimi da hadisi in suka ce fil ilmi wal hadis me zige nibi eh fil ilmi wal hadis hadisi ba ilimi ba ne ilimi ne mai zaman kanshi to menene fil ilimi mana yana zaman karantar da fatawa ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya sa mu dace mala yace almutawassituna fil futiya waɗanda suke ‘yan tsaka tsakiya wajen fatawa ƙala abu muhammad abu muhammad ya ce wai abu muhammad ibn hazmin ya ce wal mutawassituna minhum fi ma ruwiya anhum min al futiya mala ya ce waɗanda suke tsayin tsakiya su ba ƙasa ba kuma ba su kai can sama ba wanda aka yi fatawa daga wajensu an ruwaito sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza abubakar siddiq akwai na abubakar me yasa abubakar bai da yawan fatoyi ai yayi daga shi ma yayi yaki amma me yasa nashi suka zama kaɗan eh kun gano wannan da kyau ko shi bai daɗe ba shi da aka samu nashi matsalan kenan wa ummu salama da ummu salama wa anas bin malikin wa abu sa'idin al-khudri wa abu wa uthman bin affan wa abdullahi bin amr bin al-as zubair wa بن Ash'ari, Wa موسى الأشعري وسعد بن أبي wa Salman farisi wa Jabir bin Abdullah wa Mu'az bin Jabal fa haula'i thalathata ashara waɗannan mutum goma sha uku yumkin an yajma'a min futiya kulli wahidin minhum malam ce zai yi a tattara faton kowane ɗaya daga cikinsu juz'un sagirun jiddan dan juz'i dan ƙarami haka kowane daga cikinsu to me yasa waɗannan suke da fatoyi 'yan kaɗan duk malamin hadisi bai da yawan fatawa kun gano wannan da kyau ko waɗannan malaman hadisi ne mafi yawancinsu hadisi kawai suke karantarwa ɗauko na farko ummu salama ba kasafai take maganganu ba sai dai duk an an tambaye zai ce annabi ya ce to fatawanta kaɗan ne haka anas haka abu sa'id al-khudri to balantana mai gidansu duka abu huraira jama'a mun gano wannan da kyau ko duk in ka taba su madadin fatawansu menene ya fiye yawa a maganansu hadisi ne in ka kalli malam albani bai da fatawa da yawa in ka duba littafai za ga me ya fiye yawa hadisai ne ina fatan mun gano wannan da kyau so duk maganin da za a ba da fatawa yana da hadisin da ya daidai da wannan Allah ya sa mu dace da wasu dalilan ma da yawa kuma wasu daga cikinsu ba su yi mu'amala da mutane na ƙasa ba ka san mu'amala da mutane na ƙasa shi ke haifar da yawan mai yawan fatawa Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shi ne mala ya ce wayo dafu ilaihim sannan za a gwama a haɗa a cikinsu ɗalha wa zubair wa abdurrahman ibn aufin wa imran ibn husainin wa abu bakrata wa ubadatu bin samit wa mu'awiyatu bin abi sufyan da za a shigar da su waɗannan almutawassitun Allah madaukin sarki ya samu dace to sai ya ce almuqillun suwaye waɗanda suke da ruwaya ‘yan kaɗan daga cikinsu, mun ji manyan ko, ko mun ji ƙananan na tsakiya ko, to waɗanda su kuma fatoyinsu ɗan kaɗan ne. da ya ce, na minhum muƙilluna filfutiya, sauran da baka ja ambace su ba, to su ’yan kaɗan ne fatoyinsu. La yarwa an alwahidin minhum illal mas'alatu wal mas'alatani. Waɗannan da suka rage bai wuce ga mutum an yi ruwa mas'ala ɗaya ko matsala biyu a wajen shi ba. wa ziyadatul yasira ala zalika yumkin an yajma'a min futiya jami'ihim juz'un sagirun sai dan abin da ba a rasa ba ga yana fatawa uku amma aka hada su duka ku dukkan su fatoyin bai wuce hada dan jizgi dan karami ba faqat mali ce faqat taqassi wal bahas mali ce an kai matuka wajen tsatsafo irinsu da bincike sai aka gano ga su waɗanda za a ce fatoyinsu ‘yan kaɗan ne matuƙa, to kawai karanta za mu yi ba ƙara maimaita sunayen. Na farko Abu Darda, Abu Yusri, Abu Salma al mahzumi Abu Ubaidata ibn al jarra wa Sa'id ibn Zaidin, wal Hassan, wal Hussein ibn Ali ibn Abi Talibin, wa Nu'man ibn Bashirin, wa Abu Mas'udin, wa Ubay ibn Ka'ab wa Abu Ayyub wa Abu Talha wa Abu Dharr wa Ummu Atiyya wa Safiya Ummul Mu'minin wa Hafsa wa Ummu Habiba wa Usama ibn Zaid wa Ja'far ibn Abi Talib wal Bara ibn Azib wa Qaradah ibn Ka'ab wa Nafi' akhu Abi Bakrata li ummihi wa Miqdad ibn al-Aswad wa Abu Sanabil Waljarud, jarud wa, wa abdiyu wal laila binti ƙanif, wa abu mahazura wa abu shirai al-ka'abi wa abu barzat al-aslami wa asma binti abi bakarin wa ummu sharikin wal khawla binti suwaitin wa usaid bin wa khudair والضحاك بن wa Habib, بن Maslama, wa Abdullahi, بن Unaisin. wa huzaifatu bin al-yaman wa thumamatu bin uthal wa ammar bin yasir wa amr bin al-as wa abu ghadiya as-sulami wa ummu darda al-kubra والضحاك بن خليفة المازني والحكم بن أمر الجفاري ووابس بن معبد الأسدي وعبد الله بن جعفر البرمكي وأوف بن مالك وأدي بن حاتم wa abdullahi bin aufa wa abdullahi bin sallamin wa amr bin abasa wa usaidin wa uthman bin abil as wa abdullahi bin sarjis wa abdullahi bin rawaha wa aqil bin abi talibin wa wa a'iz bin amrin وأبو قتادة عبد الله بن مأمر الأدوي وأم وأمي وأمي بن سألة wa abdullahi bin abi bakarin wa abdullahi bin abi bakarin siddiq wa abdurrahman akhuhu wa atika binti zaid bin amrin wa abdullahi bin aufin az-zuhuriyyu wa sa'ad bin ma'az wa sa'ad bin ubada wa abu munibin wa qais bin sa'adin wa abdurrahman bin sahalin wa samrat bin jundab wa sahal bin sa'ad sa'idi wa amr bin al-muqrin wa suwaid bin muqrin wa muawiyah bin hakamin wa sahala bint suhailin wa abu huzaifa ibn utba wa salamatu bin al-akwa wa zaid bin arqam wa jarir bin abdullah al-bajali salama, wa سلمة وجويرية أم wa وحسان بن ثابت wa habib bin adiyin wa Udama bin maz'un wa uthman bin maz'un wa maimuna ummul mu'minin wa malik bin huwairis wa abu usama al-bahili wa Muhammadu bin maslama wa habbab bin arrat wa khalid bin al-walid wa damratu yace wa damratu bin faid wa tariq bin shihabin وذحير بن رافع ورافع بن خديج والسيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفاطمة بنت قيس وهشام بن حكيم بن حزام وأبو حكيم بن حزام وشرحبيل بن صمت وأم سلمة وديهية بن خليفة الكلبي وثابت بن قيس بن شماس وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمغيرة بن شعبة وبريدة بن حسيب الأسلمي ورويفع بن, بن ثابت وأبو حميد وأبو أسيد وفضالة بن أبيد malam ya ce wa abu muhammad ruwina anhu wujubal wutiri amma shi abu muhammad an ruwaito ce ya ce wajibi ne yin wutiri kaga sai aka ware fatawon shi dan ba daidai ba ce Kun <laughs> gane wannan da kyau ko shi sai aka ware shi a cikin dangi kun gane wannan da kyau ko to shi ne wa kultu? sai na ce abu muhammad huwa mas'ud bin aus al-ansari najjariyul badariyu najjariyu ma ma'ana najjar kafinta kafinta ne kuma ɗan badar ne kanka ɗauka kawai goge katako yake wa zainab binti wa zainabu bintu ummi salama wa utbat bin mas'udin wa bilal al-mu'azzin wa urwatu bin al-haris wa siyah bin rauhin abu rauhu bin siyahin to wa abu sa'id al-mu'allal al-mu'alla wal abbas bin abdul muttalib wa bishr bin arta wa suhaib bin sinan wa ummu ayman wa ummu yusuf Walgamidiya gamidiyya wa ma'iz wa abu abdullahi basari to tambaya anan kuma ita gamidiyya da ma'iz menene fatawansu shine sun zo sun ce ga abin da suka yi sun ba da fatawa sun yi fatawa kuma jama'a mun gano wannan da kyau ku amma an ka tambaye me fatawansu wannan shine an an ji wani abu daga wajensu <laughs> jama'a ko mun gano wannan da kyau ko fa haula'i malai ce kaga waɗannan man nuqilat anhum anhumul fatwa suna daga wanda aka samu wani fatwa daga wajen su min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin sabon annabi wa ma adari bi ayyi tariqin adda ma'ahum abu muhammad al-gamidiyya wa ma'is malai ce tuni ba ban san inda ibn hazmin ya ɗauko gamidiya da mun gano wannan da kyau ko, in ga taɓa zai iya ce maka ma'isan da yake jifan shi ya sheƙa ya ce ƙarya yake a mai da shi annabi ya ce don me ba ku dawo da shi ba zai ke maka da wannan gamidiya kuma ta dalilinta ne aka ce ta yi kaza aka yi kaza aka yi kaza aka ce to ta je in ta haife ta dawo ta haife ta dawo aka ce je ta shayar in ta yaye ta dawo ta yaye ta dawo mun gano wannan da kyau ko to duk zai ga maka wannan fatawa ne a me a aikace amma dole mutum zai tambaya me yasa ya kawo midiya da ma'is ina fatan mun gano wannan da kyau amma ba cire cikin bai ba fa Allah ya sa mu dace wala allahu takhayyala anna iqdamuhum ala jawazil iqrar bizina min gairi isti'izan da rasulihi sallallahu alaihi wa sallama fi zalika huwa al-fatwa kun ji magana da muka faɗi ku cewa zuwan da suke suka ce sun yi zina mun gano wannan kuma annabi bai ce wani abu ba aka yanke masa haddi ya ce yana zaton wai wanda yana nufin wannan shine fatawa fa huwa fatwa li anfusihima sun ba kansu da kansu fatawa ne bi jawazil iqrar sai ga ya halatta su yi iqrari sai suka yi makansu fatawa yace wannan shine dalilin nasu wa haza aqarra alaiha akan haka ya tabbata fa in kana takhayyala haza fama abadahu min al-khayal mala yace in wannan ba daidai bane to ko lalle ibnu hazumin ya tabka kaza mun kuskure aula allahu zafira Anhu ma bi fatwa min shay'in min al-ahkam Malai ce, ko kuma la'allahu zafira anhu ma bi fatawa, kila ba maki ya ribaci da wata fatawa ne daga wajensu daga cin wasu hukunce-hukunce da ya cire na abubuwan da suka zo suka faɗa sai ya ɗauki wannan abin a matsayin fasayar. Kun gano wannan da kyau ku? In ba haka bai da wata magana da zai faɗi wanda ba wannan ba. Allah ya sa mu dace. Jama'a kun ji wanda suka yan suka roto abubuwa ɗan kaɗan ko? Sai ce faslun as-sahaba sadatu halin fatawa Sabai su ne jagororin duk wani mai fatawa a duniyan nan kowa ne ne shi wakama anna sahaba sadatul umma wa immatuha wa qadatuha fahum sadatul muftina wa ulama wal ulama mala yace yanda sabai suka zama shugaban al'umma sune shugabannin al'ummomi Kab da jagororin al'ummomi Kab. to ku duk wani mai fatawa ma sahabbai su ne shugaban shi duk wani malami sahabbai su ne a gaba gare shi ko za abin da ke ban mamaki in aka zo ana lissafin malamai ba a sa sahabbai <laughs> saboda jahilci da mutane in aka zo aka ce fatawa sai ga ba ma a kawo maganar sahabbai sai ga yin ƙetare sun ka ce wane ya bada fatawa sai a ajana shi fatawan sahabin annabi ne fa ya rika bi masallaci masallaci na cewa ba ku iya sallah ba na fi ku iya sallah bari in nuna muku yadda ake sallah in ya miƙe sallah sai ce irin sallar limamin mu ne yana yawon yada menene fatawa ina ba don mun gano wannan da to an tashi ba da fatawa dangane da jilsatul istiraha ba za a ɗauko wannan fatawan ba sai a ƙetare a ji a ɗauko su fatoyi marasa dalili za a ce ai ga fatawa <laughs> Allah ya kiyaye ƙalar lais an mujahidin lais ya ce malam mujahidi ya ce al'ulama'u ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama in ana neman malamai ya ce to sahabban manzan Allah ne su ne malaman farko wa sa'id an ƙata da fi ƙaunihi ta'ala wayarar ladina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbikal haƙ. ƙale ce ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ƙale yazid ibn umair lamma hadara mu'az ibn jabal lil mauta qila lamma hadara mu'az ibn jabal ya aba lokacin da mu'az ɗan jabal mutuwa ta halarto mai sai aka ce baban abdurrahman kai mana wasiya ƙara ya ce ajili suni ku zaunar da ni sai ce innal ilmu wal iman makanuhuma maniftagahuma wajadahuma innal ilma wal iman makanuhuma maniftagahuma wajadahuma ya ƙulu sai ya ce to ga magana ya ɗauko magana karatu mu kuma hannunmu ya ƙare jama mun gano wannan da kyau ko karatu ya ƙare mu a hannunmu to cikon bayanin sai yake cewa da sai da maimaita wannan su uku ya ce ya ƙuna zalika talata marratin su uku yana nanatawa ya ce misil ilma inda arba'ata nafarin ku nemi ilimi wajen mutum hudu inda uwaimiyar darda ya ce wajen uwaimiyar ɗan abir darda wa inda salman al-farisi da wajen salman al-farisi wa abdullahi bin mas'udin wa abdullahi bin salamin ya ce wajen waɗannan da ku je ku nemi ilimi me yasa bai kawo sauran sabon ba shi fa san da zai mutu ake cewa ka je ka bincike shi ya mutu ƙarshen ta waɗannan da ake magana duk sun mutu kun gano wannan da kyau ku to ya irgo su ne ne ce su ne malamai waɗannan ne mun gano wannan da kyau ko to can da mala yake cewa inda uwaimiyar bun abir darda sai ce kaza fi hazihin nusha haka yazo a wannan bugu wa wajadtuhu fi ghairiha mala yace ya ga wannan bayani a wani waje wa huwa khata wa sawab anna هو huwa abu darda radiyallahu عنه Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Jama'a kun ji wannan bayanin ko? to za mu zo mu ci gaba da jin magana dangane da sahabbai fa su ne malaman farko da ake fara ɗauko maganansu da fatoyinsu da fassararsu da komai da komai nasu sai an gama ne sannan za a ɗibo wasu ai gyara da su kun gano wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdika shada la'ila ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum